in kana son ka kalli wannan film din ba tare da kasa makullin sirri ba ko kuma kasa wato ainihin ku subri bi dai mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar ɗauka. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkamu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyon shin kana son ka kalli wannan film din ba tare da kasa makullin sirri ba ko kuma kasa wani wani fasfo to kada ka biyo mu har a ƙarshen wannan film din idan ka hadu a ƙarshen wannan video din idan kana son ka ga ta yadda zaka kalli wannan film din ba tare da ka bata wani lokacin ka ba da farko idan wannan ne zuwan ka na farko a wannan channel tamu kar ka manta da danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗaura sabuwar ɗauka to da farko dai kana son ka kalli wannan film din Ah, ba tare da kasa wani fasfo ba ko kuma kasa wani makullin sirri ka kalli wannan film din zamani na maka ta zaka kalli shi yanzu ka ga nan na aka rubuta magauta na ɗaya da na biyu indiya hausa sabuwar fasarar algaita kawai rutun ne kawai zaka danna haka ka gani kana rubuta danna ƙasa ka ga ƙasa an rubuta indiya hausa magauta na ɗaya da na biyu sabuwar fasarar algaita ka gani zaka danna rubutu gashi nan bule da ka gini ka ga hutu bule gashi kana danna shi kai tsaye ne zai kai inda zaka kalle video din ba tare da ka bata maka wani lokaci ba ka gani kai tsaye ba tare da ka sa passport ba ko kuma ka sa wani abu to ba ga haka muna roƙon ku da Allah idan ka san ka san wannan channel din kuma ka saba shiga ka yi dijan ka yi subscribe ne a ciki idan kuka shiga ko lika tsayawa kuna kallon bidiyo mu kai tsaye dan kaɗan ko da dan minti nawa ne kuka yi domin waɗannan mintuka za ka yi su ne za mu karu da su ku rika tsayawa cikin channel din mu kuna dan kallo kadan ku danna mana liking kuma ku kare mana subscribe ka gani yanzu kana shigowa na haka kai tsaye ne za ka kalli bidiyon ɗin idan kana so za ka yi downloading din sa a wayarka idan kana so kuma za ka kalla ka bashi a wurin sa wato ainihin ku subiri bi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabon ka gani za ka da kallon filin duka bidiyo kan ba ta da ka bata maka wani lokaci ka gani wannan filin din ba tare da wani bata lokaci za ka kalle shi ko kuma ka tsira shi a wayarka insha Allah da fatar dai za ku ji daɗin wannan filin din kuma wannan filin ne mai matakar kyawu domin algaita ne suka fassara shi sultan suna cika ina nufin sultan masu taɓa fassara wannan filin din shine kuma algada sun fassara shi saboda wannan filin din sabon filin ne ko can a indiya ba zai tsaye da suka fassara da suka yi wannan bidiyon kin ba ka gani da fatan dai za ku ji daɗin kallon wannan filin din 蒙古队，蒙古队。